sunnati ila zikir bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah yi magana ne man fil amri sai muka tattauna mas'aloli kamar haka farko sannan masala ta biyu man ya من خطاب الله تعالى لكي يخرج من ذلك الطاهي والصبي والمجنون فمن في مسألة أخو إذا في هل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أم لا حقوق تعبير الآخر هل الكفار مخاطبون بالأحكام العملية أم لا muke magana akan waɗannan matsaloli yau kuma za mu tashi akan daga nan muka dora akan hanyar amur bishai ilahin an bubbihi yau kuma za mu tashi akan annahi annahi karanta mana النهي والنهي استدعاء الترك للكون ممن هو دونه على سبيل الوجود ويدل على ويدل على فساد المنهى عنه ويدل على فساد المنهي عنه ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين جميل yace wannahu istida'u tark idan an ce annahu abinda ake nufi da shi shine istida'u tark neman barin abu neman kabar abu domin ce istida'a shine ne talab istida'u tarki neman wa na bar kaza bil qawli ta hanyar magana in yi magana ladin bil kitabati ladin bil isharati walakin بالقول mimman huwa dunahu wato wanda zai nemi cewa a bar kaza din ya nemi haka daga wanda bai kai shi matsayi ba mimman huwa dunahu yani mimman huwa asfaluhu mimman huwa dunahu rutbatan fa yakunu al-amir huwa al-a'la wal ma'mur bihi huwa al-asfal aw fa yakunu an-nahi huwa al-a'la والذي نهي عن فعل كذا هو الأسفل ممن هو دونه على سبيل الوجوب كما يظن سوى أبنى نون واجب على سبيل الوجوب أبي سبتفر في نواجب ويدل على فساد المنهي عنه shi hani idan aka ce kar kai kaza to ya nuna wannan abin da aka hana ka ya zama fasik idan ka yi shi bai yi ba kenan an gane ku idan an ce kar kai kaza sai ka je kai هل هذا الذي فعلته صحيح أم فاسد فاسد لماذا لأن الشارع نهى عنه فكل ما نهى عنه الشارع فالقيام به عمل فاسد وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين صيغة أمرني تنا إيه amma abin da ake nufi da ita al'ibaha ya zanto ba umarnin ba wato nuna halaccin abu kawai take nuna ba ba wai nuna umarnin dole sai ka yi shi ba au tahdid ko ya zanto abin da take nufi firgici da razani ba wa ana nufin je ka yi abu ba ana razanar da kai ne cewa kar kai kenan au taswiya ko kuma ya zanto suna nuna taswiya wato zaɓi ko kai ko kar kai hukuncin da baya canjawa idan ka yi ko in ka ki au takwin ko idan to an yi amfani da kalmar umarni amma kuma suna fa'idantar da kasantuwar wani abu wato kuma idan kun lura nan gurin masail din da za mu tattauna a kai yau a kansu guda uku ne matsala ta farko ma'anan nahi haka ne ko ma'anan nahi عند الأصوليين وانا يبقى مسألة تفصل مسألة تدو ما يدل عليه النهي مسألة أخرى

ما تدل عليه صيغة الأمر من المعاني kun fahimta da ko ma'anar nayi shi ne muka dauke shi a matsayin mai istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabil wujub wannan shine ma'anar nayi da kira sai ma yadullu alaihi nahi sai ta ne wa yadullu ala fasadil wannan ma ya dulla alaihim nahi wato shi ne alfasad ko ba haka ba to daga nan sai sigatul amri man na ladhi tadullu alaihi sigatul amri sai yake wa taridu wa yake magana eh a'a ai ba wutan ne ba ma tadullu alaihi sigatul amri wal muradu bihi yake wa taridu sigatul amri والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين to amin ya kamata kowane tsaye daga cikin ku yi tambaya me ya alakar wannan da wannan babin kamar da ya kamata a mutu ne ce masu biyu alaihi sifatul amr sai ce masu biyu alaihi sifatul ne annahi saboda nayi yake magana a kai da yasa ya kawo masu biyu alaihi sifatul amr to a gidanin gaskiya al'amru wal nahyi kusan babu da ya gare su a cikin usul kaga al'amru din ya fara magana a kanta har ya gangaro ya zo zo kan annahi shi daga nan ma ya duba alaihi nahi ya riga ya gawa magana to kuma sai yake son ya cike babin kafin ya fita da al'amru wanda da shi ya fara wanda ya kamata wannan mata ta duba alaihi zakatul amr din a tartibi ya kai gina a can inda ya magana akan al'amur lokacin da ya magana akan al'amru ya magana akan sifatul amri ya kuma kamata ya nuna sijatul al'amri bayan dalalatuha ala talab to kuma tadullu ala umurin ukhra wa hiya al-ibaha wa tahdid wa kaza wa kaza wa kaza كان ينبغي أن يكون هذا الكلام موضوع هنالك إلى بعدان هنا lokacin da ya magana a kan sigatul amri a baya ku buɗe babin amri ku gani don ku fahimta ku buɗe babin amri ku gani yace wal amru asasi na 79 ko wal استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه اتسلي افعل وهي عند الإطلاق والتجرد أن القرينة تهمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب والإباحة تهمل عليه كان عندها جنة كنانة wato asalin kalmatul amri idan an yi amfani da ita mai take nunawa neman aikata kaza kuma tana nuna wannan abin wajibi ne to sai fa in an samu wata karina wadda za ta saka ce a'a sai sifatul amri huna la tadullu ala al-wujub wa inma tadullu ala al-ibaha aw at-tahdid aw at-tasfiya aw at-takwir ila ghairihi ya kamata a ce wannan zancen nan gurin ya kawo shi ne ina nan gurin amma a nan gashi yayi isara akan sa irka dan. إلا ما دل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيهمل عليه تكاد دا سكر سنة جواري أنا sai bayan ya ƙara sai ya kamata ya kara bayani akan al'amur din kuma sai ya kawo shi nan gurin to wannan yana ɗaya cikin abin waɗansu shirra suka ce na mulahaza ko cin gyara ba wai cin gyara na yayi kuskure ba cin gyara min hasu tartib dan mutum na iya kuskure a ilimance ko kuma ba kuskure a ilmance ba amma wajen jera abu ina fada an fahimta sai ya kawo wani abu da farko ko ya kai wani abu da karfe wanda ya kamata a ce an kai shi da farko ina fada an fahimta yanzu idan na zo na ce ka yi magana a kan tsahara misali zan ba ku don ku gani ka yi magana a kan tsahara to magana a kan tsahara kaga ta kunshi wato ainihin abin da ake yin taharar da shi shi ne ruwa ko ne ko ƙasa sannan ta kunshi ita kanta nau'ikan tsahara ɗin ko ƙarama ko babba ƙaramar tsahara ta wani alwala alwala ƙaramar tsahara babbar tsahara kuma ko ne wanka to bin hausa tartib idan kuma za ka yi magana akan tsahara shin ya kamata ka shiga bayanin yadda ake yin alwala kafin ka yi magana a kan abin da ake alwala da shi ko kuma sai ka yi magana a kan abin da ake alwala da shi sannan ka zo ka yi magana yaya ake alwala abin da ake da shi shi yasa duk inda gudan ce kitabul bahara sai ka ce babul miyahi ina ba za mu fahimta to sannan kuma idan ka zo ka gawa magana kan abin da ake yin tsarki da shi din ma da shi shin ya kamata ka fara magana a kan wanka kai tsaye ko kuma za ka fara magana ne a kan alwala eh kan alwala sai an fara magana kan alwala ka sa a ji magana kan wanka to san ne sai ka zo kan wanka kansa to wani wanka kamata ka fara magana kan sa za ka fara magana akan wankan janaba ko kuma a'a magana akan haila da biki wani ake fara janaba saboda janaba ta shafi maza ta shafi mata amma haila da biki ya shafi wa mata su kaɗai za ka sai ka fara da mata umu zai balwa kafin ka je wancan na gaba to idan mutum ya zo a ilmance yake kitabu sahara kawai sai ya zo fi alwudu a nan wurin ya yi kuskuren ilimi ko ya kuskuren tartibi kuskuren tartibi ne ba kuskuren ilimi ba na haka gane akwai banki tsakanin kuskuren ilimi da kuma kuskure na tartibi akwai malamin da ga bijimin malami ne amma Allah bai ba shi baiwa ta tartibi ba baya iya tartibul afkar kowace mas'ala idza tanawalaha bil kalam fi hadd zatiha yufi malaha يستوعب ما تشتمل عليه هذه المسائل هذه المسألة هذه القضية من المسائل ذيك أو كومي ذيك في المسألة أما إذا كنت حتى تدعو تنسى إلى أسامو كسكو وجن ترتيبي بوجن أبين الله وتفقاني من بيت كيف كذا أنا آه، كلامه على ما تدل عليه سلوكة الأمر هنا آه، يدل على أنه أخل بالترتيب أخل بالترتيب هنا ما تقول ما عندك تشيك أنا كرمت شيء النهي استجاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وشرح التعريف يستفاد مما تقدم في شرح التعريف الأمر وقوله على سبيل الوجوب أي وجوب الترك يكفي استدعاء الترك بالقول إذا أنت النهي أنا نجي استدعاء الترك بالقول ومن هو دونه ولا سبيل الوجوب فيكي وشرح التعريف شرح ذاك هو أن التعريف بناء النهي yustafadu mimma taqaddama fi sharhi ta'rif al-amr sai ka fa'idanta da abinda ya riga gabata a can baya na sharhi da aka yi wa al'amru don al'amru kishiyarsa shine ne annahayu idan ya zanto al'amru shine istida'u fi'lin an gane ko mimman huwa ala ترك بيتي كيشير الفين ومن هو لكم الوجود ده هكا دي شرهم ده اكي عشان وشي لا تقول لك انا نقول سواء مثلا إيه وين كيشير وين سمي وقوله وقوله على سبيل الوجوب اي وجوب الترك وهذا القيد لإخراج الصيغة المستعملة في الكراهة وللنهي صيغة صيغة واحدة وهي وهي المضارع المقرون بلا الناهية قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقد يستفاد النهي بغير هذه الصيغة وذلك مثل الجمل الخبرية التي وردت لفظ التحريم وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أو النفي الحلي أو نفي الحلي أو نفي الحلي قولكم بجلدي كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أو نفس النهي كحديث أبي أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النهر وقوله على سبيل الوجوب اعلم أن صيغة أن صيغة النهي إن الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي الأمرين. yace wa qawluhu ala tadil wujuh da yake istida'u at-tark bil qawl wa man hadun wa la tadil wujuh me yake da raka bil wujuh ai wujub at-tark a bisa cewa abinda aka hana ka din dole ne ka bari dan annahu yadullu ala kamar yadda ala وجوب الفعل وشكما أنه يدل على وجوب الترك وهذا القيد لإخراج الصيغة المستعملة في الكراهة يأتي على سبيل الوجوب dan ya kokarin fitar da siga wadda ake amfani da ita wadda ba wajibci take nuna ba karhanci take nuna ba dan ta iya a hana ka abu amma laisa ala sabil wujub wa inma ala ala sabil karaha wa lin nahyi sigatun wahida shi an yana da siga guda daya wannan siga guda ɗaya ita ce ne hiyar fi'lu al-mudari wal maqrun bila an-nahiya fi'lu mudari wanda yake hada da la ta han la an-nahiya da malamai na nahawu suke karanta cewa la an-nahiya da ke hana mutum kamar la tajlis hada nahyi al-julus la tadkhul hada nahyi al-dukhul wannan ka ga da take an-nahiya كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا كما قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا لا في الناهية دخلت على الفعل المضارع وهذه صيغة النهي وهي الفعل المضارع المقرون بلا النهي الفعل المضارع الذي سبقه لا النهي ثم نهي وقد يستفاد النهي بغير هذه الصيغة تأيي a fahimci hani da wata sigar da ba wannan din ba amma wannan ita ce da ta fi shara لا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه هي الصيغه المشهوره وهي الاكثر تداولا في الكتاب والسنه لكن قد يستفاد النهي بغير هذه الصيغه وذلك كمر مثل الجمل الخبريه kamar jumla wadda take labari ce da ka ganta labari ce allati waradat bi lafzi tahrim amma kuma gashi ta zo da lafzi da haramci kamar faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum hadha khabaru min Allah ta'ala bi annahu harama alaina ummahatina fa hadhihi siga ita ma tadullu ala annahi annahi an nikahu al ummahat annahi an nikahu al ummahat aw nufin hilli ko jumla khabariya wadda ta kunshi kore halatti ta ce bai halatta ba kaza ita ma nan daidai take da cewa la al kaza kamar yadda hurrima alaikum kaza daidai take da mai la taf'alu kaza kun gane ai ka wuta ta'ala ya ayyuhan nabiyina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha aw lahu naha ko kuma lafazi na naha a iya fahimtar annahi daga lafazin ne naha da ce kabariya ai naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kaza manzo Allah ya hana kaza ka hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sawmi yawm al-fitr wa yawm an-nahr kamar wannan hadisi ne manzon Allah wanda abu sa'id al-khudri da ce manzon Allah ya hana azumi ranar karamar sallah da kuma ranar babbar sallah an gane ku wato ke ne za nan gurin idan mutum da ya tambaye ka ma hiya sigatul nahyi sai ka ce me sigatul nahyi ma hiya sigatul nahyi الفعل المضارع المقرور بلا الناهية والنسين أنسى ما هي صيغة النهي الفعل المضارع المقرور بلا الناهية أجل صيغة النهي ذاك وهل يستفاد النهي من غيرها فكرة نعم يستفاد النهي من غيرها يستفاد النهي من جملة خبرية ورد بلفظ التحريم أو جملة خبرية ورد بلفظ نفي الحل أو جملة خبرية وردت بلفظ نهى ذكر وأن سنة سنة من هم سنة من هم وتوصيل ذات الفنانية دي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية أما بند أن قد يستفاد النهي من غيرها كما ذكرنا أه. قوله على سبيل الوجوب اعلم أن صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد على القرينة تقتضي الأمرين تقتضي أمرين تقتضي أمرين الأول تحريم المنهي عنه وهو معنى قول المسلم على سبيل الوجوب أي وجوب الترك نعم ومما يمنع وجوب الترك تحريم المنهي عنه وهذا باتفاق الأئمة الأربعة والجمهور على أن النهي يقتضي على أن النهي على أن النهي يقتضي التكرار والفور فإذا نهى الشرع آه، فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت وجبت المبادرة للترك وأن لا يسأل المنهي عنه وأن لا يسأل المرجي عنه في أي وقت من الأوقات. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمر الله تعالى بالانتهاء عن المنهي عنه فيكون الانتهاء واجبا لأن الأمر يقتضي الوجوب كما تقدم. جميل. أتكلم تعريفي بيتي على سبيل الوجوب. ليس لابد لا تقول وجود سيتي اعلم إيه ان صيغه النهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينه تقتضي امرين صيغه فالنهي عند الاطلاق يا عند اكي كاله ita kadai والتجرد kuma yayin da ta wofinta daga kowace irin karina والتجرد عن القرينه اذا كاو صيغه فالنهي ita kadai وأطلقت هكذا وتجردت عن كل قرينه سواء قرينة تصرفها عن الكراهة عن الوجوب إلى الكراهة قرينة تصرفها عن كذا إلى كذا باطل قوة قرينة بيتك فائدة تروى تقتضي أمرين تنا زرتر أبو جوب الأول أبو نفر قوة تحريم المنهي عنه wannan أبو لك aka كيف هي kai حرام يدفع الله لا haramun الزنا كذا Allah la ta ƙarabu annahi domin fi'ili mudari ne mazrun bila annahiya ya ce kar ku yi kaga wannan siga ce wato mujarrada an kulli qarina anan gurin taktabi tahrim al-zina haka la taqtul an-nafs allati harrama Allah hadhihi siga taktabi tahrim qatl an-nafs an gane ku لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه الصيغه تقتضي تحريم اتباع السبل ina ba ta hunta wa haka da da walaik wato duk lokacin da mun danka ita kadai sanan nan haramcin wannan abin da aka hada tahrimu manhiya anhu wa huwa na qawlu musannif at-tark a alafu min wujub kai shine abinda mawallafin da yake yake nufi lokacin da yake alafu min wujub ai wujub at-tarki wato wajibin bari kenan wa min lazim wujub at-tarki yana daga abin da yake lazim kuma yake lazimtar wajabcin bari suna tare da wajabcin bari shine ne tahrimul manhiya anhu haramta abin don idan aka ce wajibi ne ka bari to ya nuna abin mai ne haramun ne sannan idan aka ce abu haramun ne to ya nuna wannan abin wajibi ne barinsa ma'ana haka suke da juna idan aka ce wajibi ne kamar abu to wannan abin ya zo ne haram idan aka ce wannan abun haramun ne daidai ki da ce ne wannan abin wajibi ne wurin sa shine to min lazimi wujud tarki in dai aka wajibta barin abu to wannan abin ya zama tahrimul manhiya na wujud yana daga cikin lazimin su shine a ce wannan abun ya zama an haramta an haramta shi kenan وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنهم من ضمن guda يجراه abu hanifa da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da hanbal duk sun yi tafaki kan haka wal jumhur ala anna an-nahya yattabi at-takrar wal fawra wata mas'alar ce da bin shigo da ita a sharhi malamai gaba daya sun yi a akan cewa hani yaktubu at-takrar yana nuna maimaituwa da aka ce la ta zina ana nufin yau kadai da yau da gobe da jibi da gata dan karo ne ce to wannan hannun ya shafi ranar da aya ta sauka ne kadai wannan ne karkunin na amma banda ranakun da suka zo baya ko yace ya shafi zamanin saukar alqur'ani wa huwa ahadun nubuwa amma kuma daga baya kuma zamanin da ban saukar alqur'ani muke kuma abin da a yakfi takrar kun gane ai wal fawr kuma sannan annahu yakfi al fawr lokacin da aka ce lati karbi zina ana nufin yanzu yanzu nan ba wai sai an gina ba kar mutum a ce lati karbi zina sai kuma ya daina ya ce ne saka ke ce ai an ce in bari ni kuma na bari gobe ko jibi ma'ana ba yanzu da a yaktun takrar wal fawr fa idza nahal shar'u an shay'in wajibat al mubadaratu bi tark idan hankali a da hana abu to ya zama a yi gaggawar barin wannan abu wa allah yi yuf'al al manhi anhu kad a kuskura aikata wannan abin da shari'a din ta hana fi ayyuka min al-awqat a kowane lokaci cikin lokuta ta'ala wa قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هكا الله يفعل في القرآن abinda manzo Allah zo muku da shi ku rike shi abinda ya hana ku ku hannu fa amara Allah ta'ala bil intihai min al manhi anhu sai Allah ya yi umarni cewa lallai a daina abin da duk aka hana fa yakunu intihau wajiban a cikin dainawa din ya zo ne wajibi li لأن الأمر يكتب الوجوب kama taqaddam domin umarni na fa'idantar da wajibi kamar yadda ya gabata to a cikin nan kuma annahi shi ma ya al-wujub wannan wujuban sai ne wannan kuma wujubar tark ina jin mun fahimci wannan wato abu na farko kenan da siga ta al'amuru take nunawa shine ne تحريم المنهي عنه دون لوكسن da في غفل الامر بينته مجرد عن القرائن فانها تدل على تحريم المنهي عنه دون يكلم صحيح امام الشافعي يتم يقول الامام الشافعي رحمه الله اصل النهي من رسول الله اصل النهي اصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كل ما نهى عنه فهو محرم كل ما نهي عنه فهو مح... نهى عنه فهو محرم أن كل ما نهى عنه أن كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهي عنه إنها إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إمام الشافعي سيدنا محمد بن إدريس الشافعي الهاشمي يأتي أصل النهي أصل النهي لو كنت لا تتعامل أبوه من رسول الله إن ذلك من الله ليه anna kullu ma naha anhu fa to duk abin da manzon Allah ya yayi hani ya zo ne ya zama haramu hatta ta'ti anhu dalalatun tadullu har sai an samu wata dalala don wata ma'ana wadda za ta zo tana nuni ala annahu inna ma naha anhu cewa fa manzon Allah ya hana wancan abun ne li ma'anan ghairi tahrim da wata ma'anar daban da yake nufi ba haramci ba ma'ana asali idan mun ga hani daga manzon Allah to wannan hani na nuna ne haramci haramcin wannan abin da aka haramta sai fa in mun samu wata ma'anar daban a cikin wani hadisi wata za mu kafa buga da cewa hannun da ke kan ba haramci bane karhanci ne amma matukar ba wannan muka samu ba to kai tsaye za mu ɗauki hannun a matsayin da yake wa haramci wato a nan gurin shi mawallafin littafin yana so ya kafa hujja da cewa abin da kuka ji na faɗa ba wai kago su ne ba magana ce ta magabata dan abin da imamu shafi ike ne shi ma ya faɗa a cikin littafin sa al'ummu ومثال ذلك ومثال ذلك الثلاث إلى القبور وهي محرمة بدليل النهي الذي ورد في حديث أبي أبي مرتد الغنوي أبي مرتد الغنوي أبي مرتد الغنوي نعم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آه، لا تسلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. مثل مثال ذلك يمكن إن تكون مثال منه الصلاة إلى القبور صلى أنا فسكنت القبر فهي mutum ya yi sallah yana fuskantar kabari a gabansa to wannan haramun ne bi dalilin nahayi dalili ko shine hani allazi warada fi hadisi abi mirfad al-ghanawi hadisin da yazo na abi mirfad al-ghanawi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a inda manzo Allah ce la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha kar ku sallah ila al-qubur zuwa ga kaburbura ga kabari aka wanka kai kuma kana sallah kada kai haka wa la tajlisu alaiha kuma kada ku zauna akan kabari zama akan kabari ma haramun an gane ku to kun ga wannan siga da ta zo ta latu sabu'ul qubur da kuma la tajlisu alaiha ko babu tana nuna haramcin sallah ana fuskantar kaburbura sannan kuma haramcin zama a kan kaburbura din ومثال مزيد النهي بغير التهريب قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الجمهور عن الجمهور عن الجمهور أن النهي للكراهة لأن الذكر بدعة من الإنسان بدعة من الإنسان بدعة من الإنسان لحديث هل هو إلا بدعة منك to zai kawo mana misali na gashi an samu siga ta nahu lakinnaha la ala at dan karina saboda karina da aka samu wadda ta kautar da ita daga haramci misal mujibun nahi li ghayr at-tahrim qawluhu sallallahu alaihi wa sallam عند من قال لك لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول كتى دقتكم ya shafi zakarinsa da damansa wa ko ya buru alhalin yana cikin bawli manzo ya faɗa haka mutum ya shafi zakarinsa da hannunsa na dama alhali yana yace qad zakara al-hafiz ibn hajar rahimahullah fi fath al-bari al-hafiz ibn ya faɗa cikin fath al-bari an al-jumhur daga mafiya yawan malamai cewa annan nahya lil karaha hanin da ke cikin nan hani ne karhanci yana nuna makaruhi ne yin haka wato ba na haramci ba saboda me li anna zakara bab'atun min al-insan domin shi zakarin mutum ai gaba ne ta jikinsa da shi kuma ne hadisi ga hadisi da manzo Allah ke cewa hal huwa illa bad'atun mink yo gaban ka kan ai gaba ce a jikinka yadda ba a hana ka taba hannunka na dama ko na hagu ko kafar dama ko hagu ko kanka ko shafaro na jiki wani bangare na jikinka to haka shafar gabarka wato wannan bai zama abin da za a ce an haramta maka ba wato kenan a nan gurin wannan hadisi na hal huwa illa bar'atu minka ya zama ita ce karina wadda take asarifa min zalika nahyi tarafattu عن التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة لولا وجود هذه القرينة لصار ذلك النهي دليلا على التحريم da ya zama wancan hannun la ya masanna ahadukum zakarahu bi yaminihi da ya zama yadullu ala tahrim masu zakar ke amma wurudu hadu da siga wurudu hadu hadith wa huwa hal huwa illa baqatun minka sara qarinatan mani'atan min حمل ذلك الحديث على تحريم مس الذكر وإنما يدل على الكراهة فقط. إلى بعد أمر nan gudun sai ya zanto cewa dai ko fahimta da ya ce صيغة النهي المجردة عن القرينة تدل على ماذا؟ تدل على التحريم تدل على التحريم ما hani يا zo ko باب wata karina game da wannan hanin to wannan الأمر الثاني مما تقتضي صيغة النهي نعم. وقال المنهي عنه فلا آه، فلا تبرأ الذمة ولا ولا يدخل الطلب إلا إذا كان إبادة ولا يترتب الأثر المقصود الأثر المقصود ولا يترتب الأثر المقصود من العقل على العقل إذا كان إذا كان مؤاملة كما تقدم كما كما تقدم في الكلام على الباطل والقول بالفساد هو قول هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم في حديث عائشة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ووجه الدلاله منه ان ما نهى عنه الشرع وليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا wato al'amari na farko da su ga ta nahayi suke nunawa su da ne a tahare mun gama da shi sai al'amari na biyu da su ga nahayi suke nunawa al'amari tsani min ma ta tabi su da nahayi al'amari na biyu cikin abin da su ga ta nahayi suke ko kun tasowa ko take zartasowa fasadul manhi anhu idan mutum ya wannan abu kuma abun ya zama fasid yanzu misali hadithu la tusallu ila al-qubur hada dillu ala madha ala tahrimi الصلاة إلى القبور ويدل كذلك على فساد الصلاة التي استقبل صاحبها القبر ya nuna abin haramun ne kuma nuna in an yi abin abin ya zama fasit to yana so ya ce maka siga ta nahu abin da take fa'idin turwa kenan ababen nan guda biyu masabin manhi an wala tabru uzzimma dan haka babu yadda za a yi zumma ka tabarranta daga wannan abin yanzu an ce akimu salata li gulusi shams duk sallah da zarar rana ta bar tsakiya kaga sallah azhar kenan sai ka tashi da za ka sallah sai ka fuskanci kabari kai shi kenan ka sauke wajen sallah kanka baka sauke ba saboda mai hadisi ya hana kai suna kala kalan kabari wanda ya nuna haramci sannan kuma wani in ka sallar ta zo ne da as-salatu al-fasida hal tabra'u min hadhimma ma sallah idan aka ce tafiya ce ma'ana ko da kai ku kenan sun bai sauka a kanka ba sai in ka sake ka fuskanci wani ba kabari ba sannan bara zumma bara admin mutuk ina fatan kun fahimta إذا فلا تبرأ منها الذمة ولا يسقط الطلب إن كان عبادة wannan abin babu yadda za a zimmar ka tawaraku tun da baka riga ka sauke wajibin ba sannan kuma nema da ake nema bai faɗi ba har yanzu neman neman da kai sallah yana nan yana bin ka duk da gashi kayi ta amma tun da kayi ta ba inda aka ce ba neman bai sauka akan ka yana bin ka in kana ibada in wannan abin ibada ne ولا يترتب الاثر المقصود من العقد على العقد in kana idza kana mu'amalatan idan ku abun mu'amala ne to tafiri al-maqsud min al-aqdi wanda shi ake nufi da haka ku kullu mu'amala din la ya tarattabu ala al-aqdi baya biyo bayan wannan akadin an gane ku ba zai yi abun nufi idan aka ce la yabi hadir al libas kad mazaunin gida ya sayar da hajar mutumin da ya kawo daga kawai dan a sayar masa an fahimta ko wanda ba billahi da ke kada wani mazaunin gida ya ce zai sayarwa da dan kauye hajarsa to idan ya sayar da shi shari'a ta hana hannun nan da shari'a ce cewa kariya sayar masa ya nuna sayarwa ta zama haramun sannan kuma nan take idan ya sayar cinikin ya kullu suna cinikin da kullu ba to ka ce nan tun da tunikin bai kullu ba duk abin da za a ci gaba da yi a gina kan wannan mu'amala ya zama cikin haramu ake haka da ubangiji ta ala yace ya yi wanda gina mana zamu da salatu min yawmil jum'ati fa sawu la lahi wa zaru bai yanzu a nan kawai an yi kiran sallah liban ya hawo kan mimbar ya fara inna alhamdulillah kai kuma nan sai ka sayarwa wa littafi ka sayar da littafi a daidai wani lokaci daidai lokacin da an hana ka wannan hannun ya dullo alama za على التحريم ثم يدل على ماذا؟ على فساد البيت وبالتالي كل تريد كسام ونسيت دون من التاسم ده كتا أتجن كتا حرام الدم فاس بج هنا بدان بيضا تصيبه تسوى إذن أبي إبادة ني إبادة تاويسي لا تبرأ منها الظلمة ولا يكون الطلب إن كان إبادة أما إذا أبو معاملة ني كالبيع والشراء كمرمي الجيجينيا فهو أنه لا يترتب الأثر المقصود من الأدبي babban tasirin da ake so ya biyo bayan kulla mu'amalar shi kuma to wannan tasirin ba zai zo ba dan tasirin shine halatti to halattin ba zai zo ba in kana idan kana ne idan abin ya zo mu'amala ne kama ta kaddama fil kalami al batil kamar yadda bayanin hakan ya riga gabata a inda yake inda aka magana akan al batil sai ce ne wal qawlu bil fasadi huwa qawlu al a'immatil arba'a ne da cewa sigatul nahyi tadullu ala fasad al-manhi anhu wannan shine zancen malaman fiqh nan guda hudu al-a'immatul arba'a guda hudu an gane ku wa ghayrihim da waɗansu su cikin malamai saboda me li hadisi Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد إنما ذا الله تدك ولا دباء من يوم أكيد to wannan aiki ya zama mardud za a mai masa da kayan sa to kaga sai ka zo kai ciniki a daidai lokacin da ake hudubar juma'a shin wannan cinikin kana alaihi amrun nabi la lam yakun alaihi amrun nabi wannan ma alaihi nahyu nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisali fa hadha al-bay'u mardud domin yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wa wudu dalalatu minhu hanyar da za ka kafa hujja da wannan hadisi anna ma naha anhu shar'u فليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم abin da shari'a ta hana kaga ba umarnin annabi kenan kai fa yakunu mardudan na ka sai abin ya zama mardud ba karbabbe ba wa ma kana mardudan ala fa'ilihi duk abin da aka mayarwa wanda ya aikata shi fa ka annahu lam yujad to ya zama shi babu duk ɗaya li ya ba wato da nan gurin muhimmin abu da ya kamata ku fahimta shine ita sigatul nahyi tadullu ala kam ala amrayn al-amr al-awwal تحريم المنهي عنه والأمر الثاني فساد المنهي عنه سواء كان عبادة أو كان معاملة فإذا كان عبادة هل تبرأ الذمة؟ لا هل يسقط الطلب؟ لا لا بد من إعادته وفعله مرة أخرى لأن الذمة لم تبرأ منه وإن كان معاملة هل يترتب على تلك المعاملة الأثر المقصود؟ لا لا يترتب ما هو الأثر المقصود؟ هو الهند وهو لا يترتب وبالتالي كانت هذه المعاملة مردودة وكل ما ترتب عليها من الربح إنما هو باطل ومسوء إنما هو عندك سيتمي فالشارع فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير الاسلام وبدون ستر الأوراق آه، ونهى عن بيع الغرض وعن بيع ما لا يملك فإن يقع ذلك حكم بفساده آه، وقد لا يقتضي النهي الفساد إذا آه، إذا وجد إذا وجد دليل مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تسر الإبل لا تسر الإبل لا تسر الإبل والغنم ومن فمن ابتاعها بعد فهو بخير آه، بخير النظرين بخير النظرين بخير النظرين بعد آه، بعد أن يتحلبها بعد أن يحتلبها بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساء آه، وساء التمر وساء تمر وساء تمر ولا يدل النهي على أن البيع فاسد نعم. آه، آه، جعل الخيار جعل الخيار جعل الخيار جعل للمشتري ثم ذكر المؤلف لا يفاك فالشاري نهى عن الصلاة بلا طهارة من الشيخ قال باك مثالي شريعة تاهنا ينصلى باتاردة ركيبة ولدير الكبلة كما تاهنا ينصلى باتاردة أنتم كنتال الكبلة wa bidun satr al awra shari'a ta hana yin sallah ba tare da suturci al awra ba an gane ku wani nawa an bi al zarar shari'a kuma ta hana ciniki wanda yake akwai zarar a cikinsa zarar zarar ne rikin tabbas kamar in sayar maka da kifi yana cikin ruwa sai da ban iya kawo su in danka maka bayan an kulla cinikin wannan sai da muka da tsuntsu yana kan bishiya sai nawa ka san wancan tsuntsu ya zama bai ulgarar da akwai yiwuwar in kama shi in baka akwai yiwuwar me in kasa kama ya tashi ya gudu to wannan ne bai ulgarar shari'a ta hana dukkan cinikayyar ta kunshi rashin tabbas wa an bayyi ma la yamlik shari'a ta hana sayar da abin da baka da shi abin da ba mallaka ka bai halatta ka sayar da shi ba sai fa in mai ya yi maka izinin cewa sayar a madadina amma duk abin da ba naka bane ko to haramun ne sai da wannan abu mutane suke zo su tafi da fulotin mutane a bayan gari kawai da ya fi fulotin zai ya sai ba mutane ba abin da ya tafi fa in muka zalika idan har hakan ta faru ne za a yi hukuma bi fasadi akan hukunta duk waɗannan ababai ta zama fasid ma'ana fa kullu man salla bi ghairi tahara fa salatuhu fasida wa kadhalika man salla ila ghairi al-qibla amidan wa huwa ya'lam فصلاته قاصرة وكذلك الذي صلى عريانا وهو قادر على أن يلبس الملابس وهو كذلك صلاته فاسدة وكذلك من باع بيعا تضمن زررا فهذا البيع فاسد وكذلك من باع شيئا لا يملكه an gane ku duk wannan shari'a ta nuna wannan abu ya zama rusasshe babu shi an gane ku وقد لا يقتضي النهي الفساد آه يسام النهي وملوك الكلمة يقول لا يدل على الفساد أما الأصل في النهي فينا أن يدل على الفساد وقد يخرج عن هذا الأصل yaushe idza wujida dalilun kamar idan mun samu wani dalili da yake nuna nan ga hani amma ga wani dalili ya hana mu ɗauki hanin kan fasada kun gane ko yanzu muna da karinan kira مثل حديث abu هريره رضي الله kamar hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai la tusarru wal ghanama kada ku rike nonon awaki da na shanu wato yi wata dabara da su larabawa idan mutum yana da raƙuma yana son ya sayar da ita akuya tunkiya da yake son ya sayar da ita to daidai lokacin da yake son kamar zai kai ta kasuwa ranar laraba ko litinin to sai ya hana a tatse ta tun daga yau har zuwa ranar laraba har zuwa ranar juma'a kaga tun da ba a tatse ta ba nonon zai ne zai cika sai a tafi da ita kasuwa a haka hansarsa a cike da nono to kai wanda kake son sayan akuya dan nono sayan saniya dan nono da ka ganta nonon ta a cike sai ka ɗauka kullum haka take to kaga zama idan ka sa aka haka ga an cuce ka da ka je ka tatse ni sai gobe zai ga babu komai jibi babu komai to shi ne manzo Allah sai hada irin wannan tsakiyar la al ibra wato ku daina barin hantsar dabbobin ku ta tsaka da nono dan ku je ku sayar fa man a dubin da zai sayar akwai ko tunkiya ko sadiya ko raƙuma ba'adu bayan ya riga ya koma gida to fa ho bi da nazarai ne to yana da ɗaya daga cikin zaɓi guda biyu ba da an yi hatali da bayan ya riga ya tatse na wannan sai da au a shi ba mai yawan mu zuci ba to yana da zaɓi ɗaya daga cikin biyu na farko in sha'a an saka in ya ga dama ya rike shi gaba da moriya da ita akan haka shi ya ga dama yanzu ya abuwa ya yi rangwame kenan wa in sha'a in ko ya ga dan ba raddaha wa sa'a ta mutum sai zo dawowa mai ita ce ga akuyar ka ba ni kuɗi na amma lokacin kuma sai ka masa sa'i guda na biyu ta yi gudan dabino a madadin ne nonon da ya sassa koyi wancan koyi wannan fala ya dullu nahwu ala annal bai a fasidun cewa karku tsara nonon dabbobi don ki sayar da su bayan ya cika wannan ya nuna hannun nan baya nuna idan an sai dabbar to cinikin kuma ya rufe saboda ne bi dalili annahu ja'a al-khayar al-mustari dan manzo Allah ya biyo shi wanda ya sai dabbar zabi ko ya dawo da ita kowai ya rike don ya nuna cinikin da fasir bane dan da fasir ne gaba ɗaya za a ne ya dawo da ita ba mu ganin cewa ya rike amma tun da aka ce in ya ga ya rike ta in ya ga ya mai ita yake ba ni na amma ya sa a tamrin ya sa'idu da kuma dabino amma da nonon da ya kace kina ina fata an fahimta to yanzu dan Allah ya zama ku lura da wannan ba ku kullum mu rika karanta ilimi dan fita bikin sa dan aiwatar da shi in ya zanto dabba mai nono mutan da sukan yi dabara su ki tatsar ta har tsawon kwana biyu ko uku ko hudu don nono ne fita aje kasuwa a sayar da ita sai ne sai da ka ganta a sai ta ɗaukar kullum haka take an haramta wannan a cikin duk abin da za ka yi dabba ta fito a tattar dabba ita ce hakikanin ta ya halatta ya halatta yanzu ka duba ka ga idan lai ya tago zan da za da lafiya ma mutanen mu suna cika ICD su zaki ta sai ya zara gudu kamar duk irin kafiyar wuta ya zara idan idan ka fiye shi kana ta awa ne gari da an je gida ba ya tafi jin zai ga ya lagu ya ga ba su da hakikanin yadda ya ma'ana in eh, wannan ya halatta kenan kaga bai halatta ba da dai sauran dabaru da dama da waɗanda suke sayar da dabbobi suke yi wato ka ga dabba ba a yadda take ba gaskiya ba a yadda take ba wannan kuma ya zama wato ha intermittent ke ina jin ka a'a wannan ta shiga hukun ne nan misali na kawo usulun fikihu ne ke ba fikihu ba usulun fikihu ne ke usulun fikihu ne ke ba fikihu ba yanzu kun ga za su yi tafiri ne a kan wannan misalin ko kawai da ya isa muke faɗa muku kwata kwata da ku da zauƙi ilimi ko me da sai yake sai an koma tambaya akan ciki in za ka yi tafsiri tambayoyin da za a nufi galibin su na kuɗi in za ka yi nahau in ka galibin ne za ka maka tambaya akan kuɗi in kai mutum da kuɗi kuma ake tambaya akan ne ba ga yanzu a nan wurin kamata ya ku nemo wata siga ta mahayi kuma ta sami karina da ta kai da ita daga haramci zuwa ga ne zuwa ga abin da ba haramci ba ko musaha ko ko karhanci ko ta kautar da ita daga daidin ya zama fasir kamar da shi ya zama ne gairu fasir wannan shi ne muna cikin hukun musulmi amma in suka fitar da me hukuncin kaza mun kuma hukuncin ke Hmm. Agni? wannan ya fito ba ga wannan ma fito ne abin da zai samu shiga da yanzu na dole bari ka ɗauke ni da kan darasi zuwa wani abu insha Allah ta'ala aha ثم ذكر المؤلف فرنتين ثم ذكر المؤلف أن صيغ الأمر تأتي للإباحة وقد, وقد تقدم الكلام على ذلك وليس هذا وليس هذا تكرارا لأن المقصود هنا هناك بيان أن الصيغة أن الصيغة لا لا تخرج عن الوجود إلا بدليل والمراد هنا بيان مستؤمن فيه الصيغة من المعاني ثم ذكر المؤلف التنفيذ في مؤلفيكما الإمام الجويني في أنبت أن صيغ الأمر تأتي للإباحة إذا قال أمر ملوك في فتنة للإباحة وقد da الكلام على ذلك فإن شاء فهو نزوار جاء وسع بايا وليس هذا تكرارا أما بإنسان تكارف أن دعوني دوني saboda ne لأن المقصود هناك domin dalilin da yasa ya kawo wannan zancen a can baya din bayanu anna as-suja la tukhruju an wujudi illa bi dalil ita suja ka annahu ko al'amr kai ba ka so fitar da ita daga asalinta an gane ko نواجب في إلا بدليل والمراد هنا أنا كوا أظن بيسوي لي فايت هنا فإن مجرد بيان ما تعملت فيه الصيغة من المعاني هو yake nuna اظن da تكون take nuna wane ne na ma'anoni akai yana الامر تدل على الوجود ولا تخرج عن هذا الاصل الا بدليل كالإباحة وكذا وكذا وكذا كذا هذا دليل يخرج عن الوجود الى غير الوجود شكرا to a nan gudun sai yake yi ne sai ma ta fi al'amri yi wani ma'ani wato yana da kare shi ne cewa ba amma dai shirrahu da sun ce ba zai ɗauki wannan ya sa a can ya fi ne ba ce ba kamar dai don faɗa musu tun farko. wata a fiye wata a fiye da hadisi kirki kauli ta ala kun tamarta da inna masirar lokacin da Allah ya ce da kafirai yana da yawon manzo Allah magana cewa ya ce da kafirai ko ka ce da su tamatta'u ku san ji dadin da za ku yi a rayuwar ku duniya ta duniya ku inna masirakum min an-nar karshe da muku murku zuwa ga wutar kaga lafazin tamatta'u ku san ji dadin da za ku ji fa inna masirakum min an-nar sakamakon ku dai wutar jahannama wannan tamatta'u din shi ne dilla al-wudu ala wujubi tamattu la dilla ala wujubi tamattu wa innama faqat yadullu ala tahdid an gane ku kamar ta hana yaro cewa karkai kaza ka sake hana shi karkai kaza sai ka ce in kuma ka kire to je kai din ma'ana je kai din ka bane sakamakon da zai biyo baya kaga nan ne yadullu ala tahdid lazimi da firgici wal qariratu والقرينة الثالثة إلى التهديد إلى التهديد إلى التهديد أيضا أن آه، ذكر الوعيد أن ذكر الوعيد يدل على التهديد قرينة أن فكرة الأمر أمام جلد جعله الدين إلى التهديد حين أمة قول في جدا متابعة التي فإن مسيركم إلى ما هذه القرينة هذه هي القرينة التي صرفت هذا الأمر من الوجود إلى التهديد أو للتسوية أو للتسوية قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا كذا من الله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا أي فاصبروا فعل أمر معنى ومن سن يدل على وجود الصبر على أصحاب النار لا يدل على وجود الصبر عليهم وإنما تصبروا أو لا تصبروا يدل على التسوية يعني صبرتم لم تصبروا فالأمر سواء فالصبر لا يخفف من العذاب وعدم وجود كذلك لا يخفف من العذاب يوم هتقول باية رجع عذابا ثم ليس يوسف نبي باية رجع عذابا معناه جماعه الأمر أن يدل على التسوية كما يجب سنة آية تفسرها سواء علينا أجزينا أن تدرنا ما من منه كون يهتلي في كرمي باب يلي وكو مسيرات بهم عذابا وكو أقول لإيه سيطة بيتنا أن يكون أي للتكريم أو التكوين وهو الايجاد من العدم نعم. بسرعه كقوله تعالى كونوا قردة خاسرين وتوقوكما للتكوين إذن الأمر يدل على التكوين وتو آه، وهو الإيجاد من العدم بسرعة حين سامر دا أبو باين في بابو سي سامر دا فتسو هنجري فقوله تعالى كما يدى الله يتي دا وإن شاء الله سكسر الله tire da sana sa su ilimi ko zama birrai suna kaskantattu kuma nan take suka zama birrai din ba tare da an ɗauki lokaci ne so ba kaga hadal amru la yadullu ala al-ghayb wa innama yadullu ala at-taqdir Allah ta'ala يكونهم من خلق إلى خلق آخر من أناس أحياء إلى قردة خاسئين. والأولى ذكر هذه المعاني في الكلام على الأمر إلا ذكر الإباحة والندب كما تقدم. شما دعي والأولى أظن في وذكر هذه المعاني في الكلام على الأمر da an ambace da nan ma'anoni lokacin da ake magana kan al'amuru ba na a ƙarshe inda ake magana akan nahi ba inda zikirin ibahati wa nadabi lokacin da ake magana akan da kuma annabar kuma ta kaddan kuma da ya riga ya gabata a baya an fahimta ku Um, wannan da aka tafi shi ne al-muhayyib um, wato kun ga abu guda nawa kenan yi magana akai abu na farko wato menene al-muhayyib din karan kansa wanda shi ne muke ne yake da ya tarki bil mun min huwa ana ta sabin wujud sannan kuma ma taqtabihi sigatun nahyi sigatun nahyi ta tafi kan تقتضي امرين الامر الاول تحريم المنهي عنه والامر الثاني فساد المنهي عنه الا اذا وجدت قرينه كون اذا كان في التحريم الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك وكون اذا كان الفساد ما الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك اما الاصل في النهي حين ان يدل على هذين الامرين ان يدل على تحريم المنهي عنه وان يدل على الفساد المنهي عنه فإذا كان عبادة فلا تبرأ منه الذمة وإذا كانت معاملة فلا يترتب عليها الأثر الأثر المقصود من شرعها الأثر المقصود من شرعها ما بقول شيء مهم وطول abin da gaba daya darasin ya kunsa da abin da ya kawo cikin misalai ne ina so in tsara yadda muku cewa kullum ku rika bambance don abin da ya sa ake son lokacin da kake cikin ilimi ka tsaya a kansa kuma duk tambayar da zaka take ta a cikin sa sai zan ta tana ta ta fahimce shi amma duk tambaya ta wajen ka to kana ƙara nesan ta daga fahimtar shi abin da ake yi ko da ka ƙaru a waccan a ilimance amma kuma ta nesan ta da mai da wannan yanzu lokacin da muka zo muka ce hali hana abu ya kunshi haramcin abin sannan kuma ya kunshi ne fasadin abin to shi kenan duk abin da shari'a ta hana kenan idan mutum ya ke wannan fasu to yanzu ya kamata ka zo ka ce ya halatta mutum sai da kuka kamata ka saya tun da dai mun riga mun san Allah ce wa zarul bai'a ya kamata cikin su ne sai kan wani kanzo ya kamata ka tafi inda kuma abin da aka ce gaba daya dan wa zai fitar da cikin riya daga cikin kuma sabbi wa zai fitar da cutarwa daga ciki tun da albayi aka ce gaba daya to amma ba ka iya fitar da wani abu sai kana da ne in ba ka da dalili dole ka fita kan wancan asalin wato kenan ka'idoji na ilimin haka suke tafiya a nan gurin ka duka ne ya kamata ka yadda na faɗa da lokacin da idan ɗaya daga cikin da zai tambaya a kan wannan to kamata ya yi zanto cewa wani hannun ne ya kawo yake nema a kama masa shin akwai karina ko babu karina ko kuma wani hannun mai gani ga wata karina ya sake fito da shi don ya dora a kan tauriya a kan abin da mai littafi ya ambata wannan shi abin da ke sa sai ka ji ta ƙara fahimtar ita kanta ka'idar amma da zaran ta shiga cewa ya halatta a tsira ko bai halatta a tsira ba a ah, an sai gida a ah, masu cikin mota kai ka fitar da cikin ne ka fitar da cikin asalin abin da yake kai shi da wani abu ne daban wa alaikum salam ايه تسرية الإبل وطاعة من hannun da ke cikin hadisin ya nuna ya dilla alal karaha ne kin inda manzo Allah ce kada ku yi wato ya nuna kenan yi in ya zama makruhi tun da ba an yi din an tayar ko da shi sulki gaba ɗaya ba eh eh ya zama tarhanci ke ya zama tarhanci ke a'a ba wai hannun ne ya zama tarhanci ba hannun barin nonon ba sayar da dabbar a haka shi ne zo ne farhanci don ta iya ta kyale ne ne faru amma ba ta nufin sai da dabbar kai ne kai kake sai zargan ta tsaya daga baya misali kana da dabba kullum kana da mata tafi kayan ka in ka dama kuma ka bari ko bayan kwana biyu ka tafi in ka dama ko bayan kwana uku kana da dabba kafin za ka yi baki ranar alhamis sai kita lokacin da baki za su zo a a samu haram ya kwana a tata wannan ba haramun bane ba da yake haramun a bar nonon bayan ya taru sannan za sayar da dabbar a haka don yaudari da cewa wannan dabbar mai yawan nono sai bayan ko ba haka ba kawai bai sani ba sai an bar shi ne kwana biyu ba karɓa ba har ya taru shi aka zo sai da su ko bai ganta haka sai ya ɗauka in ma an ta tsaye gobe ma zai ganta a ciki jibi ma zai ganta a ciki dan akwai dabbobin da suke haka din a halitta masu yawan nono gumi ko an ta tsaye baya hana gobe su ga hankalta a ciki jibi ma ta sake gani a ciki kullum za ta tsaye nan amma ko dabbobin da ba haka suke ba in an ta tsaye kina sai bayan kwana biyu sai bayan kwana uku kafin sai ta taru a kamar kasa ina fatan ta fahimta sayar da dabbar a wannan yanayi shi shari'a ta hana amma hannun da ke ciki hannu ne ne na karhanci menene karina da kuma hannun karhanci ne saboda maza Allah ce duk wanda ya saya yana da zaɓi guda biyu ko dai ya rike idan yana so ko kuma ya mayar tare da sa'i mudadini wannan sai nuna cewa a ce hannun sayar da ita ba hannu ne da yake ya dullo ala tahrim ba ko ba hannun da yake dullo ala fasad lautan ba amma hanyar ne ta ne karhanci makaruhu ne sai da ta haka shi ne babbar ka fahimta ai na ina jin su eh استدعاء ايه fa'ida ما ko da ya kawo هنا من wani سأل أمر siga ta al'amur siga ce guda siga ta annahu ita ce ne guda ɗaya الفعل المضارع المقرون بناء نهي في كاو دان سبب من دبا سيد الامر بني عما يستفاد منها اه باقي الأمر بني عما يستفاد منها النهي هنا الجنة الخبريه التي ورد بلفظ التحريم او بنفي الهل او بلفظ naha yace wadanda dukkan su akwai to inda akwai duka sai kawo sai in ce ne kana da wata wanda yake a iya in fahimtar annabi a cikin amma ko ba ta so ne sai ka ce to wannan zai ya gane da ta ka fahimta in kana da wata shi ne sai ka kawo ka ce yanzu ba ga wannan ba ba ba ba ba ba kawai ne ba amma kuma ga shi ya dinga ne sai amma kuma da musu da sun yi wannan shi sai mai tambaye waye ne su ce ana ana ana ana da ya ce ne ya a cikin da an bata cewa an an idan an yi an yi sa ana karara cewa ne ne ne wani a cikin ya a cikin da shi waye ne sai ke a da هذا أن سواء من كانت المملكة أقول سؤول من سواء يعني هم شوف أنا من الجواد أو هم من المعنى أنا دون في المسألة ذاك وما هو مثل إذا أتت من ذاك الدكتور أو ذاك الدكتور مين مين ولا مين ولا مين ولا مين أما طب إلا ذات رواية كيف تؤمن وأنا يا ابن حرام شيكا أظن بأي شيء لماذا تقدر تقول شيكا بالسلام nuna muna neman sigar da za mu fahimci haramci a cikin ina fata mun fahimta amma manzo Allah sai yake ana ana marwayatan hadisin da bigire ke ce ka annahu tarihaha abinda aka fahimta annabi ya yi yin amfani da wannan kalmar kaga laysa nafsan fi tarihi domin ba za ka iya tafiya da wannan maka zo ka ce da za zo a ce assalamu alaikum wa alaikum assalam waye sai ka ce ni ne a ce mutum ya yi haramun dai idan ka ce ya yi haramun kuma mutum za ka shi da kula ke ba za ka iya tafiya da rashin hadisin ba kan wani ma da ba na'am sannan kuma kaddara wannan ya nuna haka in ka samu wanda zai kowane irin tawili ya nuna haka duka da ya zo ne lafazi wanda su yankin malamin abin da yake nufi a samu siga da za ta fa'idatar da hannu ko ba kauli ne ba wanda wannan kauli ne ko ba kauli ne na'am alaikum salam ai ta hana cinikayya ta mhm. ai zama da kamata ku ba ta bai kamata ku bukata a samu na hadisi wannan nafsi wannan nafsi wannan ko a samu aikin sahaba domin matukar shari'a za ta kar aika ba sai a gaske kuma suna yin kishiyarsa an ce karɓe kuma suna yin su kai kuma ga su suna nan aka ce karɓe kuma suka ci gaba da yi to wannan tsarin ne mun cewa hannun da ke kan gurin ba wajen su ba haramta yake nuna ba don su sun zamani da lokacin saukar alkur'ani ba da haka in suka aiki da filatin nan ba ko mutum ɗaya ba dai idan mutum ɗaya ne za su ce kina nasin bai kai musu ba kun gane yanzu Allah ya ce kar aika kaza sai ga wani sahabi ya zo na yin wannan abin to wannan za mu ɗauka shi nassin da nassin da manzo Allah ya ce kar aika kaza bai kai musu ba kaga da zamu ci aikin su ya zama karima da ke nuna halin sai ya zama karhanci ba haramci ba amma a faran sahabbai kila a cikin sa akwai marwayacin hadisin da yake kar aika kaza kun ga yadda ko sai na ga cikin marwayacin hadisin kuma ya zo na aikata kaza kuma da wadansu ma sahabbai sun suna aikata kaza sai mu ɗauka sun fahimci wannan hadisi a matsayin ne a matsayin karhanci ba a matsayin wajen to wannan sai ne da fi karina ma'ana karina ɗin ko dai su zanto nassi ne na hadisi ka fahimta ko su zanto aiki ne na sahabbai to wannan ta zama karina amma fahimtar wani mutum ba a zamanin annabta ba yi aiki da filafin nassi wannan bai zama karina da ke sarrafa nassin daga wajibci zuwa na ko daga haramci zuwa karhanci ba kun gane wannan zuhuri zuhuri kar mutum ya haɗa wannan ya ɗauka ko da yana abu kawai sai ce karina karina dole ta zanto nafsi ko ta zanto ne عمل الصحابة لأنهم آثروا وقت التنزيل آثروا النبوة سنة زامن بوقت النبتة da haka lalle za a ga taron su suna aikata wani abu daban su ta gano da kaza ke yanzu misali manzo Allah ce za su mutu mai mu'azzara مثل ما يقول ولفظ فقولوا مثل ما يقول يمن منين كل الامر ده فعلا يدل على ماذا؟ يدل على الوجود أخي الدول لأن يكون صلى الله عليه وسلم أنت لكن وجدنا أن الصحابة كثير منهم كثير من الصحابة لا أحيانا يعني يقولون مثل ما يقول المؤذن وأحيانا ما يقولون ذلك. نجد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولون umarni da ke cikin sa ƙulu menene ليدل على الاستيفاء لا يدل على الوجوب لأن القرينة صرفته من الوجوب إلى الاستيفاء وما هي القرينة وهي عمل الصحابة هنا فتان ذلك هذا أيضا صحابيتي صرفت بصير بقى واجب سيجوا بقى وسؤال مسلم مستحبنش كم نتوى مجرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سوى dukkan wanda yawa gawa wanka to yayi wanka wanda kuma ya binne ta to idan ya dawo gida ya yi alwala to kaga wannan na umarni ne an gane ko man gassala janazatan fa yaghtasil wa man dafanaha falyatawadda umarnin ne daga Allah duk wanda ya ga wanka to shi kuma ya zo ya wanka idan ko binne ta yi to yayi alwala to amma هل هذا الامر يدل على الوجوب؟ لا لا يدل على الوجوب لأننا شاهدنا كثير من الصحابة يدخلون موتاهم دون أن يغتسلوا ويدخلونهم دون أن يتوضؤوا أحيانا يتوضؤون وأحيانا لا يتوضؤون فدل ذلك على أن هذا الأمر الوارد في هذا الحديث إنما يدل على الاستهباب لا يدل على الوجوب هذه كريمة وهي عمل الصحابة المهم أظن أن تشوف ديكم فهمتها kada ka ɗauki kawai fahimtar wani malami sai ka ce ta zama karina in su hadin wani malami ya zama karina zai dole sai nufi dan uwansa ko ne amalu sahaba na fi as-sahaba ba amalu sahabiyyun wahid ba domin قد يترك الحديث دون ان يعمل به وهذا لا لا يكون قرينا لا يمثل قرينا لماذا؟ لانه قد يكون هذا الحديث لا يبلغ فاذا وانا حديثه بيجوز رسل من الصحابه جهلوا كثيرا من احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم كثير من الصحابه لم من هذه الاحاديث الا بواسطه بل لا تبلغها من النبي صلى الله عليه واله وسلم بصفه مباشره وانما سمعوها عن غيرهم من الصحابه ina فتاة an fahimta a sai aikin wani sahabi shi kadai shi kai shi baya zama عدد عدد amalin sahaba adad يخالفون هذا النص مع علمهم به وهذا من أدلة من الأدلة الصارفة من الوجوه إلى الاستهبال أو من التحريم إلى الكراهة نعم Mm.

an hana kusantar wurin sallah ana cikin janaba an hana kusantar wurin sallah to kusantar wurin sallah din nan hana ta ki to yana ita kanta sallar ne an hana ta ita eh don abin da sa aka fahimci wurin sallah ake nufin cewa karka kusanta da Allah ce illa ajiri sajidin sai kawai in mutuwa za ku ma'ana ba shi halatta ka shigo masallaci kana cikin janaba sai ta in wucewa za ka kamar ka shigo ta wannan kofar za ka wuce ta nan shine illa abin sabilun ka shigo ta wannan kofar za ka fita ta nan ka shigo ta nan za ka fita ta nan ka manta wani abin da a can wuri to sai ka fita ta nan sai bayan ka zo nan sai ka tana amma madadin mace tun da kana da zanaba da halatta ba ka shigo nan sai ka zabo ta nan a'a tun da yanzu ba zama za ka yi da abin sabilun za ka iya wa ta ka gani dan la taqrabu salata suka kuma ma'ana la taqrabu amakin salat wa antum sukara fa idan kana ma ga mun'un an ta amakin salat fa تضمن كذلك نهي تضمن النهي عن أداء الصلاة والإنسان في حالة الشكر وكذلك idan kana jini na'am idan lokacin aka ce bara a jimma kamar wani abin da yake wajibi a kan kai idan ka yi ko ka barrantar da wannan abin da ya san ana iya samun ka cikin ibada ana iya samun ka cikin mu'amala domin yanzu misali mu yi sallah wajibi ne a zimma mu yi sallah wannan zimma din la tabarau illa bi ada'i salah bi kamil shurutiha idan mun sallah da cikakken shurutan da ya zama kenan bara a jimma haka kuma idan kana jin bashi wannan bashin mawjudun fi zimmati wala tabaru wa zimmati illa bi abai ko kuma kai idan ka yafi mutu nan gurin bara'atu zimmati to kaga ai bashi ba ibada bane mu'amala da haka tabara'atu zimmati kada ya kunu fil ibadat wa kada ya kunu fil mu'amalat haddai masalan ban gane ba a cikin sallah sai wani abu da shari'a ta hana eh idan mutum ya sallah shi kadai a gida yi ta zuwa jirgi ko ba tare da izini ba ba ka cewa sallar sa ba sallar sa ba ba to a lokacin da aka ce yi sallah aka ce yi jam'i wato sara alaihi wajibani fi waqtin wahid الواجب الأول أداء الصلاة والواجب الثاني كون هذه الصلاة في الجماعة فقام بالواجب الأول bil يكن بالواجب الثاني إذا برئت ذمته من حيث الواجب الأول ولم تبرأ من حيث الواجب الثاني لوكس الناس في المثلى كما تكون جنك يكون في زونا الجدائي في كتب بس كل يوم وكاد يحصل في واجب برك واجب من يكون أنا أكن وإذا لم تبرأ ذمته منه yanzu kuma lokacin ya riga ya wuce tun da zai yi ta to abin da ke nan wurin kaga kenan akwai zunubi a kansa har sai in ya istighfar ya tuba Allah ya yafe masa ina fata an fahimta sai sai yana da uzuri da hana shi zuwa jami'i to kuma dama kaga ai kuma nan gurin wajibcin ne dai jami'i ya sauka akan shi saboda wannan uzurin وجود التوبة التوبة مثله tuba lillahi jami'an yana da kowane musulmi dole ya tuba daga zunubin da a ba yau lamar sun wahida ba sai ga shi kuma kace wala lamar sun wahida ya danganta zunubin da mutum yake yi adadin zunuban da yake dole ya tuba idan da tuba ya laifi kenan إذا لم يتب سوف يترك ما نزلت babu wanda za a yi ka samu wanda baya tuba a baya gobe in ba annabi masu yi ba babu shi kowane mutum yana zunubi tubu ila Allah jami'an wannan ana nufin dukkanin ku tuba to amma maratib tauba tattalo ne shirkin da shirkin aka sannan kuma al-ma'asi allati yartakibuha an-nas kadhalika ليست على درجة واحدة فهي متفاوتة في الدرجات بعضهم يرتكب عشرة من الكبائر وبعضهم سبعة وبعضهم خمسة إلى آخره وبعضهم عشرين كبيرة من الكبائر كلها يرتكبها فالمهم أن الإنسان واجب عليه أن يتوب إلى الله بما كتب هذه الآية الكريمة لأن هذه الآية وجبت أوجبت التوبة على العباد توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في بداية سلسلة في كلمة يتوب إلى ابن الجنة كبائر يسمى لا يكون فإذا تاب من بعض وترك البعض الآخر لم يتوب منه فهو معفو عنه وتوبته مقبولة فيما تاب عنه an karɓi tubar da yawa wancan zunubin ko da bai tuba daga wancan ɗayan ba sannan kuma wata rana ta tuba daga wancan sannan ya sake tuba daga wancan yani laysa min shuru'i tauba an tatuba min jami'i dhunub قد تكون من بعضها ويبقى البعض الآخر موجودا تمارسه وتداوله ولا يدل على أن ما تبت عليه من الذنوب لم يكن مقبولا عند الله تعالى لم تكن التوبة مقبولة عند الله لا يدل على ذلك نعم عليكم السلام لا يؤمنون به إيه؟ ومن يعمل الإنسان إذا تصدق على شخص بشيء من ماله ثم جاء وآذى ذلك الشخص أو من عليه بأني تصدقت عليك هذا دل على فساد السرقة بمعنى لو يترتب عليها ثواب wannan sadaka ya nuna baya da ne inda Allah ya la tubdu sadaqatu kar ku lalata sadakokin ku bil banni hada dalilun ala anna manna yusbidu ajra al ajra wa thawab بالنسبه للصدقه نعم بيتني la salatul mu eh eh wannan ku ɗauki ka'ida guda ku ɗauki abin ku ɗauki a matsayin ka'ida دلالة النهي دلالة النهي على التحريم والفساد هذا من حيث الأصل أصل بس إنت نهي يدل على ماذا؟ على التحريم ويدل على فساد المنهي أمني ده ينزع أن يصير يسجد وأن يكون يسامى الدرينة أي ينزع أن من يسامى لا ثلاثة بحضرة الصحابة nassin hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi to ba za mu kautar da shi mu ce idan kai sallar ta yi sai in muna da karina ta ce in ba mu da karina dole mu tsaya kan wani hadisi to kuma ko lokacin da ka samu wannan asalin ba a cewa bai halatta kai aiki da shi ba sai ka je ka bincika ka rasa karina za ka yi aiki da shi har sai ka zama mai in ka samu karina sannan ka daina su yasa suke kawo ƙa'idodi al'asr al'am al'asr fil am an yabqa ala umumi lokacin da kuka lafazi am ba ka cewa aiki halatta bayan ya aiki da shi da annahu qad yakun lahu mufassil yanzu ma indaka mufassil la ta'rifu إذا تبع من هذا العام تعمل من هذا العام على أمومه وإذا وجدت المخصص له ولو بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنوات إنك تخصصه به وإذا لم تجد حتى مت على ذلك وأنت معذور عند الله سبحانه وتعالى حتى لو كان له مخصص لا تعرفه من غني ذاك سوى يظن عام بدأ بس قلت لك مخصص ya ce yake za su kuma ta ce ba zan yi ba don kira akwai mukassin a wurin rufin sun suwa zai yi aha ba أنا لا أعمل به لأنه قد يكون منسوخ إلى غير منسوخ لي da haka bari in yi ta bincike har sai in na samu baya da nasu sai na zo in yi aiki da shi ban sai in zo in yi aiki da shi sun daga baya in samu ne yana da nasu ɗinsa yanzu mutum sai zan tura da hujja wajen Allah ka san binciken shi kada zai dauke ta ga aya ta ce yi kaza ka ce ali ba zan aiki da ita ba lianna hadhihi al-aya qad takunu mansukha lidhalika ana la a'malu biha lakin ni sa'abhas tana ta bincike tana ta neman nasu sai da aka yi shekara biyu ko shekara uku ko baka samu nasu ba to wannan aikin na shekara biyu da baka yi ne ka ce Allah da gini da ka samu nasu an zaka aiki da sai in ka samu tasbih sannan ka tasbih da ka samu aikin nasu gaba ɗaya ko da mai suk ne ko baka san nasu din da zaka aiki da shi sai in ran da ka samu masu nasu din safa sai ka dole aiki da shi da haka da ka samu nahayi kar su cewa ba zan yi aiki da shi ba don shi ne ya kasance a kowace karina a a za su yi ta aiki da shi sai ka samu karina za a nan ba da karina ne ban santa ba wadda ta nuna cewa kai mu ɗauki wannan akan haramci la salatu bi hadar sahab shi ke kenan khalas magana ta kare in an kawo abinci ba za ka yi sallah ba duk da cewa duk da manzo Allah ya faɗa za su rata sabar da ba duk ka fahimci duk misalin da yau a'a me yi mun mutum jini da wanda ba jini ba la salatu bi rabbil islam kuma zalli kawai sai in dai kun yi jayayya akan dalala ta hadisin wani ya ce maka ai hadisin abin da yake nufi kada ku yi sallah in an kawo abinci وأنتم محتاجون إلى هذا الطعام لشدة الجوع أما أنت أبنتي كيكم دام أكوشك كاتي أبنتنك قالوا لا لك تصلى كاتي كذا أبنتي إما بتصلى براك تنين كذا أنفعني في يصلى أنا kaga an yi idan idan wadansu malamai suka ce dalala na hadisin muke rubuci a kai har kafin ku ce zai samu kuma ya kuma ya samu ba shin هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي بحضرة الطعام سواء كان محتاجا إلى ذلك الطعام أو لم يكن محتاجا إلى ذلك الطعام dan samuwar abinci sai in ya dace da bukatuwar ka zuwa ga abinci da abinci an kawo kuma dama tana da bukatar don tana cikin yunwa to a nan ne ka je sallah za a samu wato tunanin ka na koma zuwa ganin kan abincin kuma an fi ka tara hankali a cikin sallah da yanzu kuma nan kun fa aqimu sallah to amma ga abinci kuma ba ka jin wada ma ko sakuci dan ka shiga sallah ga abincin a gaban ka sai hankalin ka kuma ka abincin sai ka kuma kun mutum da ba ku da bukatar sa to kaga anan wurin kenan ba wai zuwan abincin kadai ba da kasuwar dan adam zuwa ga abincin ga abincin da ko ne bukatuwa zuwa ga rufe don waɗannan ababe da yi sun haɗu shi ne maza Allah ce to ba ta yi sallar ba sai ka gama abinci ka fahimta to a nan wurin ba mun da tsakanin gangi da kuma sallar ka ce duk sunan ta sallah dan ya halatta ko ne dan mutum zai sallah shi kadai ya yi ba nutsuwa in zai cikin gangi ya da nutsuwa ko ya halatta in zai cikin gangi ya da nutsuwa in zai shi kadai ya yi ba nutsuwa da hin abin da ake kallo ma yakunu bitumanina fi salah لأنك لو دخلت في الصلاة وأنت محتاج إلى هذا الطعام والطعام موجود سوف يكون بالك مشغولا بهذا الطعام تتفكر في هذا الطعام وعندئذ تخل بالطمأنينة في الصلاة وهذا هو المنهي عنه شرعا kun yi da'i wato kun ga dai wannan shine zauki na fiqh cewa ba lafazin kawai ake kallo me ma dan haka sai wadan sama da suka ce to kenan ma banda banda banda abinci duk abin da yake zai iya shagaltar da tunaninka wanda zai ɗauki wannan ma'anar to shi ma yana kusa da za ka yi sallah saboda illar illar suke kallo don sun kalli illar ke don sun koma illar ma'ani la illar lafaz fakat dan shari'a ba ta bautar da mu da lafazza kaɗai lafazi ba tare da ni ba ba tare da ma'ana ba yau dole ma'anar za a kalla فإذا كان هذا المعنى الموجود هنا وجدناه في في موضع آخر idan yansahi bil hukm ma'ahu lokacin da duk muka ga da take nan gurin ko mun ta samun ta anan to hukuncin sai sake zuwa nan gurin ne sai mu hakuri da ajiya wasu wani bin afan sai mu dakata haka insha Allah sai mako na gaba jiya na sami matsala ne karshen lafiya da sai mun samu za ku yi muzakara gaba daya daga farko har ƙarshe sati mai zuwa idan mun zo za mu waɗansu tambayoyi a cikin kafin mu tsora gaba za mu waɗansu tambayoyi ko suna da ma'ana waɗannan tambayoyi tun daga farko har ƙarshen inda muka tsaya cikin littafi kuma za mu sanya dokoki na hana fashi da hana latti game da waɗanda suke latti ko fashi kaga duk wanda ya latti yau abin da murin sa a allo ne magana akan su tun farko kaga ba zai fahimce su wannan na daga cikin illar mutum ya yi wa kansa lati Allah ya tsare wannan ne ne